Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din, kada ka manta ka danna mun subscribe da alamar liking. Idan kuma a TikTok kake kallo na ko a Facebook, kar ka manta da yin follow dina. Nagode, mu je zuwa cikin bidiyon mu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan bidiyo namu na ci gaban darasin koyon YouTube wanda a darasi na biyu za mu koya muku yadda za ka buɗe ingantacciya kuma YouTube channel mai tsafta. Ba wai kawai kana shiga cikin YouTube ɗinka za ka je ka danna akan kan profile ɗinka ba, ka je kawai ka rubuta sunanka ya zamana cewa ka buɗe YouTube channel kenan. Ka biyo mu cikin wannan bidiyon don ganin yadda za ka buɗe YouTube daki-daki. Idan ka yi wannan buɗe YouTube ɗin na cewa kana shiga cikin application ɗin YouTube ka danna akan wannan ɗinka profile ɗinka ka rubuta sunan channel ka fara ɗora bidiyoyi ba shine buɗe YouTube channel mai tsafta ba. Insha Allahu a cikin bidiyon nan za ka ga yadda za mu buɗe YouTube channel mai tsafta wadda idan kai verifying shine YouTube channel ɗinka ta cika mai tsafta. Sabida wannan idan kuka buɗe wannan YouTube ta wannan hanyar YouTube ma ba su san da zamanku ba. Kuma da da ka yi wani laifi za a kore ka ne daga cikin YouTube. To kaga idan aka kore ka YouTube ma ba su san da zaman ka ba balle ka samu ka dawo da wannan tashar taka. Amma insha sha Allahu idan kuka biyo mu a cikin wannan bidiyon za ka ga yadda za ka buɗe YouTube channel mai tsafta ka yi YouTube channel ɗinka verifying YouTube su san da zamanta Ku biyo mu cikin bidiyon mun gode. Yauwa kai tsaye yanzu za mu tafi mu shiga zuwa cikin browser mu ta Google Chrome kenan wadda dama tun a farkon bidiyon nan mun gaya muku amfanin browser Google Chrome. right wannan ita ce browser Google Chrome za mu shiga kanta. Bayan browser mu ta buɗe za ta ba mu fuska kamar haka ga gurin research kenan. Nan ne gurin research za mu danna akan gurin research. Direct za mu rubuta channel dashboard. za mu rubuta channel dashboard mu tafi akan satin bayan ta buɗe gashi nan za ku ganin an rubuta youtube dashboard za ka danna a kai bayan ka danna a kai direct zai buɗe ma fuskar youtube kenan zai buɗe ma fuskar youtube amma a tsarin kwamfuta kenan a cikin waya idan ka yi ra'ayi za ka iya karkatar da wayanka dan ka kalla a karkace amma mun fi buƙatar wayan a tsaye yauwa shi nan za ku ga bidiyoyi ka e sun fito to wannan gmail ɗin da yake kai dama ne asalin gmail ɗinmu shi ne asalin gmail ɗinmu direct za ka zo daga kan nan gurin ga shi nan za ka danna kenan za ka za mu ɗanyo zooming kenan bara mu cancel za mu ɗanyo zooming bayan mun yi zooming za mu je mu nemi wajen profile ɗinmu kenan Yauwa ga shi nan inda aka rubuta A ɗin nan alamar icon ɗin nan a nan za mu danna a kai. Bayan mun danna a kai direct zai buɗe mana fuska kamar haka. Ga shi nan za ku ga daga farko an sa create channel. Create channel sai ka danna kan creating na channel ɗinka. Bayan ka danna direct zai zo ya baka fuska kamar haka. Ga shi nan za ku ga fuska ta fito ga wajen uploading na hoto ga inda za ka rubuta channel misali mu bar channel ɗinmu a suna Abdul kenan. misali mu goge alin ga handling nan sun bata ya tashi kenan Abdul direct idan kana so ka ɗora hoto ga inda zaka danna gurin bulin rubutun nan zaka ɗora hoto kenan mu ba za mu ɗora hoto ba direct mu zo gashi nan gurin da ƙasan nan zaka ga an rubuta create channel kenan direct bayan ka ɗora hoto ka rubuta sunan channel ɗinka zaka zo ka danna akan create channel gashi nan za ku ga cewa yanzu channel ɗin kenan ta buɗe dole amma yanzu sai an yi mata wasu 'yan saite-saite tukunna kai tsaye za mu zo mu ƙara dannawa kan icon ɗinmu bayan mun danna kan icon ɗinmu gashi nan daga farko za ku ga rubuta wa channel sai ka danna a kai bayan ka danna a kai direct za ku ga gashi nan channels mu ta buɗe kenan za ku ga gashi nan ga about nan ga channel nan ga playlist ga kuma home nan duka za ku ga gashi nan gurin to wani ita ce hanyar da za ka bi ka buɗe YouTube channel ɗin yanzu da bara mu danna a wurin customize kenan bayan mun danna kan customize za mu zaɓi Chrome ɗin kenan sai mun ɗan jira sabida matsalar network direct za mu danna akan continue kenan yawwa bayan mun danna akan continue gashi nan za ku ga an nuno mana wajen customize na channel amma yanzu wannan ba shi ne darasin mu ba darasinmu ya za mu buɗe YouTube channel kuma ya za mu yi verifying na YouTube ya zama cewa ka mallaki YouTube wanda kamfanin YouTube suka san da zamanta ba wai ka mallaki channel wadda ba ta da verifying ba. Misali yanzu nan kun ga cewa gashi nan dai an buɗe channel ɗin amma ba ta da wani verifying YouTube ma ba san da ita ba ba san da zamanta ba. Yanzu za mu koma baya domin mu nuna muku yacce za ka yi verifying na YouTube channel naka. Direct bayan ka dawo kan channel dashboard ɗinka kenan, bayan ka dawo baya ka zo kan asalin channel dashboard ɗinka zai baka fuska kamar haka. zaka ka yo zooming a cikin Google Chrome ɗinka. Idan ka yo zooming daga ƙasan nan gurin gashi nan za ku ga alama ta wani guri kamar setting ne sai ka danna a shi. Bayan ka danna akan shi direct za ka ga fuska ta kama kamar haka. Za ka ga kamar setting ne shi ma gashi nan an rubuta setting. sai ka zo ka danna akan channel. Direct bayan ka danna akan channel za ka dawo gashi nan gurin inda aka rubuta adva inda aka rubuta advanced setting ɗin nan za ka danna a kai. Bayan ka danna a kai gashi nan za ku ga wasu sete sete to kawai mu zo nan gaba inda aka rubuta feature eligibility gashi nan sai ka danna a kan shi. Bayan ka danna a kan shi direct za ka shigo Ga zaɓi na ɗaya za ku ga an rubuta “Enable”, na biyu kuma an rubuta “Eligible”. To zaɓi na biyu shi za ka danna ga wani ɗan aro nan daga nan gurin za ka danna a kan shi. Bayan ka danna a kan shi direct idan ka janyo ƙasa a hankali za ku ga nan gurin an rubuta “Verify phone number” sai ka danna a kan “Verifying” na phone number naka kenan Bayan ka danna gashi nan zai kawo ma wani guri za ka ga gashi nan an rubuta text text me the verification code. To za ka iya zaɓan a maka text ko kuma a kira ka. Amma mafi abu ala a gare ka shine ka danna text su tura ma OTP sai ka verify na phone number ka. Gashi nan za ga country da muke Nijeriya ce. Idan kai ba a Nijeriya kake ba za ka iya saka country ka. Gashi nan daga nan ƙasa kuma. an rubuta what is your phone number sai ka sa phone number da kake so kai verifying na YouTube channel ɗinka da ita za mu sa phone number yanzu direct mun sa phone number da muke so mu verifying da ita na YouTube channel namu bara mu gyara ta direct da kasa nan gurin gashi inda aka rubuta get code sai ka danna akan get code ɗin yanzu sun nuna za su mana lambobin da za mu yi verifying na YouTube channel namu. Bara mu ɗan jira su kafin su turo namba Yanzu direct za ku ji cewa sun turo namban da za mu yi verifying. Ga namban nan za mu yi copying ɗinta. Ga shi nan mun yi copying ɗin namban Za mu zo nan gurin inda aka rubuta enter six digit verification code za mu danna a kai sai mu pasting na waɗannan nambobin da suka tura mana sai mu danna a kan submit za mu ɗan jira saboda ba network. Yauwa yanzu direct za ku ga gashi nan an rubuto phone number verify. Congratulation your phone number is now verify. To wannan ita ce hanyar da zaka bi ka buɗe YouTube channel kuma sannan kai verify ɗinta YouTube su san da zamanta. Yanzu wannan channel tamu da muka buɗe YouTube sun san da zamanta ba irin normal channel wadda zaka zo ka buɗe ta ba verifying ba komai bane kai ta wannan. Wannan ko da yanzu channel ɗin ka wani laifi akwai hanyar da za a bi a dama da wannan YouTube channel ɗin naka. To in sha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu nuna muku sauran sete sete wanda za ka yi wa YouTube channel ɗin da yadda za ka yi uploading na hoto, profile hoto da vana da sauran sete sete dai. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku. ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa kana ku danna alamar like sabida yana ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai kana ku share